ai tallahi barin gaya muku gaskiya kuma ban ce dole ku ɗauka ba ku mata ne a bai yan tausayi kullun ruɗin duniya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 ku ta shigowa daraktocin ma kuma suna nan artist din ma suna nan producer ma suna nan sai